sauraro barkanmu da wannan lokaci sannu mu kuma da saduwa cikin wannan shiri na mu zagaye duniya shiri da ke dubi kan wasu muhimman labarai cikin mako mai karewa sunana ahmad abba daga nan sashin hausa na radio france international a cikin shirin namu na wannan lokaci za mu ji cewar firaministan birtaniya theresa may ta tsallake rijiya da baya bayan kuri'ar yankan kauna da aka kada dangane da shirin ficewar kasar daga tarayyar turai kasar faransa batun zanga-zangar masu sanye da riguna ɗorawa ya fi ɗaukar hankali kafin wani ɗan bindiga ya hallaka mutane a kasar a kasar amurka kotun kasar ce ta ɗaure tsohon lauyan shugaba donald trump michael cohen shekaru uku a gidan yari za mu leka kasar yemen idan muka je najeriya cikin wannan mako mai karewa wani ɗan majalisar wakilan kasar ya yi zargin cewar har yanzu mayakan ƙungiyar boko haram na iko da wasu daga cikin yankunan jihar borno Za mu je jamhuriyar Nijar da Kamaru sai a yi sauraro lafiya. A farko wannan mako mai karewa shugaban majalisar kungiyar kasashen turai Donald Tusk ya kira taron shugabannin kasashen da ke yanki na gaggawa ranar Alhamis da suka yi nazari kan halin da Birtaniya ke ciki dangane da shirin ficewarta daga kungiyar. Tax ya shaida wa manema labarai cewar ba za su sake sabanta yarjejeniyar da suka kula da Birtaniya ba, amma za su tattauna yadda za su taimaka wa ƙasar amincewa da ita. shugaban kungiyar ya ce ganin yadda lokaci ke kurewa za su fara shirin ficewar birtaniya ba tare da kulla wata yarjejeniya ba ita ma shugabar gwamnatin jamus angela merkel ta shaidawa theresa may cewa babu damar sake tattaunawa game da yarjejeniyar da kasar ta kula da kasashen turai kafin rabuwarsu ana cikin haka ne 'ya'yan jam'iyyar may din wato conservative su 48 suka rubuta wasikar ganin sun sauya shugabancin jam'iyyar su. wadda za ta ba da damar sauke ta daga shugabancin ƙasar. Matakin da ya kai ga jefa kuri'ar yankan kauna kuma ta sha da kyar A halin da ake ciki Theresa May ta ce nan da kwanaki kaɗan za ta koma Brussels don sake tattaunawa da shugabannin tarayyar Turai, wanda kuma lokacin ne take fatan kammala sauye-sauyen da majalisar ƙasar ke neman a gudanar a yarjejeniyar ficewarta daga Turai. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana rahoto a kai. A jawabanta ga manema labarai daidai lokacin da ake karkare taron EU na kwanaki biyu, Tarizame ta ce ilahirin shugabannin kungiyar sun nuna amincewarsu da tattaunawar nan gaba kaɗan don samar da mafita ga shugabar wadda ke fuskantar batsin lamba kan shirin a cikin gida. Sai dai ilahirin shugabannin ƙasashen na EU 27 sun nuna shakku ga yiwuwar sauya yarjejeniyar shirin ficewar ta Birtaniya wadda aka shafe kusan shekaru biyu ana tattaunawa a kai a daidai lokacin da ya rage 'yan watanni kasar ta kammala ficewa daga EU. EU da yana ganin yarjejeniyar da ta cimma da Birtaniya ita ce mafi dacewa da kuma nuna halasci da ta yi wa kasar inda a bangare guda majalisar Birtaniya ta yi watsi da ita tare da neman kada ƙuri'a kanta a makon jiya kafin daga bisani ta ɗage zuwa watan Janairun sabuwar shekara. Majalisar Birtaniya dai na ganin yarjejeniyar da me ta cimma da EU ta bar baya da ƙura musamman ga wasu muhimman bukatun kasar. A gaida Azima Bashir Aminu. Sai kasar Faransa, a farkon wannan mako mai karewa ne shugaban kasar Emmanuel Macron ya baiwa al'ummar kasar hakuri kan wasu kalamansa da ya ce sun harzuka jama'a zuwa yin zanga-zangar da aka samu. Yayin da ya kuma bayyana shirin ƙarin albashi da ma'aikata. Wannan ya biyo bayan ƙazamar zanga-zangar da aka kwashe kwanaki ana yi wadda ta haifar da asarar dukiyoyi rayuka da jikkata jama'a. Augmentera de 100 euros par mois dès 2019. Daga shekara ta 2019 za mu yi ƙarin euro ɗari ba tare da biyan haraji ko euro guda ga ma'aikaci ba. Haka kuma kuɗaɗen ƙarin lokacin aiki za a biya su ba tare da wani haraji ba. Ina buƙatar ganin daidaituwar lamurra ba tare da ɓata lokaci ba a shekara ta tara. don haka ina kira ga dukkanin ma'aikatu da su biya kuɗaɗen ƙarshen shekara ga ma'aikatansu haka su ma kuɗaɗen fansho ga ma'aikata za a biya su ba tare da wani haraji ba ga waɗanda suke ɗaukar euro dubu biyu a wata daga shekara ta dubu biyu da goma sha tara mai shirin kamawa ba za a cire masu ko sisi na haraji a ciki ba. Et cette prime n'aura ni impôt ni charge. fassarar kalaman Emmanuel Macron. Kalaman Macron dai ya haifar da muhawara ƙasar da rarrabuwar kawuna kan ko ya dace a ci gaba da zanga-zanga hatta ma tsakanin shugabannin masu sanye da riguna ɗorowa inda wasu ke cewa ina shugaban zai samu kudin aiwatar da ƙarin albashi da wasu sauye-sauye da ya alkawari a jawabansa. abin da ya sama firaministan ƙasar edward philip zuwa majalisar ƙasar amsa tambayoyin 'yan majalisun kan hanyoyin da za su bi wajen aiwatar da bukatun nasu. Daga batun zanga-zanga a Faransa wani batu da ya ɗau hankalin ƙasar yanzu haka shine na wani ɗan bindiga da ya buɗe wuta kan mai uwa da wabi a wata kasuwar Kirsimeti da ke Strasbourg da ya kashe mutane uku ya kuma jikata wasu da dama. Rotoni sun ce sojojin da ke samar da tsaro a kusa da wurin sun yi musayar wuta da shi kuma sun raunata maharin amma kuma ya tsere. Ministan cikin gida Christophe Castana ya tabbatar da adadin mutanen da suka mutu. yayin da ya ce an kaddamar da gagarumar bincike domin gano inda ɗan bindigar ya shiga. To bayan shafe kwanaki biyu ana farautarsa, daga karshe 'yan sandan ƙasar sun sanar da kashe ɗan bindigar mai suna Sharif Shakat mai shekaru 29. Tuni dai kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai wannan harin. To sai dai gwamnatin ƙasar ta yi watsi da wannan batu kamar yadda za ku ji. cikin wannan rahoto da Sulemaje Rojeto ya haɗa mana. A yanzu dai komi ya fara dawowa kamar yadda aka san shi a birnin Strasbourg da ke arewacin ƙasar Faransa bayan da 'yan sanda suka kashe Sherif Shekat wanda ya kai hari a kan dubaben masu hada-hadar kasuwancin sallar Kirsimeti kuma ya kashe mutum hudu wasu goma sha biyu suka jikkata. Tuni dai an buɗe babbar kasuwar ta Kirsimeti wadda a kowace shekara take samun ziyarar mutane miliyan biyu. Gwamnatin ƙasar Faransa dai ta nuna shakkunta sosai a kan bayyanar 'yan ƙungiyar EI da suka nuna cewa Sherif Shekat sojan su ne, ma'ana su ne suka kai harin. Abinda kuma ministan cikin gida Christophe Kasanar saboda ba su bayyana ba sai bayan an kashe Sherif. Babban alkali mai shigar da kara na birnin Paris Remy Hens ya bayyana cewa binciken da za su gudanarwa shine zai tabbatar da 'yan Sherif din na da alaka da ƙungiyar ta EI. A lokacin da ya gano da jami'an tsaro sun gane sa ne, Sherif ya yi ƙoƙarin shiga wani bene inda ya fara harbin jami'an tsaron a cikin musanyar wutar ne suka hallaka shi. A da Sulema Jeto. halin da ake ciki shugaban kasar Emmanuel Macron ya ziyarci Strasbourg kwana ɗaya bayan da 'yan sanda suka hallaka maharin, inda ya yi gaisuwan ban girma ga waɗanda harin ya rutsa da su, yayin da masu bincike ke ƙoƙarin gano ko maharin na da alaka da ta'addanci. Sai kasar Amurka inda kotun kasar ta ɗaure tsohon lauyan shugaba Donald Trump Michael Cohen shekaru uku a gidan yari. Tsohon lauyan na shugaba Donald Trump ya caccaki tsohon mai gidan nasa bayan da kotu ta ɗaure shi saboda samun sa da laifukan da suka hada da biyan wasu mata biyu kudade saboda mu'amala da shugaban. kohen ya ce hakkinsa ne ya kare ayyuka marasa kyawu da Ubangidan nasa ya yi, yayin da yake amsa laifi a gaban alkali William H. Foley na uku. Lauyan bai nemi kotu ta yi masa afuwa ba, bayan ya amsa laifin kauce biyan haraji da yi wa hukuma karya da karɓan kudaden kamfe ta hanyar da bai kamata ba da kuma yaudarar majalisa. Bayan yanke hukuncin Cohen ya ce yanzu ya samu 'yancin kansa domin tun bayan amincewa ya yi wa attajiri Trump aiki yake zama cikin uku ba To sai dai shugaban na Amurka Donald Trump ya musanta zargin da ake masa na umurtar tsohon lauyansa Michael Cohen na karya doka lokacin da yake aiki a ƙarƙashinsa. Sai kasar Yemen inda sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana samun gagarumar nasara a tattaunawar zaman lafiya da ya gudana a kasar Sweden domin magance rikicin kasar ta yaman Guterres ya ce bangarorin da ke rikici sun amince da shirin tsagaita wuta a tashar ruwan Hudaida yayin da za su ci gaba da tattaunawar zaman lafiya a watan Janairu. dai Bashir Ibrahim Idris da rahoto a kai. Shi dai wannan tashin hankali na kasar Yemen da tuni ya laƙuma rayukan mutane sama da dubu ɗari da kuma jefa akalla miliyan goma sha hudu cikin bala'in yunwa. Ya ɗauki hankalin ƙasashen duniya wajen ganin an ɗauki matakan kawo ƙarshensa. Yayin ganawa da manema labarai bayan kwashe kwanaki ana gudanar da taro a Sweden, sakatare jiya na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce 'yan tawayen Huti da wakilan gwamnatin Yemen sun amince da shirin tsagaita wuta a tashar ruwan Hodeida. You have reached an agreement on Hodeida port and city. Mun cimma yarjejeniya a kan tashar jiragen ruwan Hodeida da kuma birnin, wanda zai kai ga tura dakaru tashar da kuma birnin da kuma kaddamar da shirin bai ɗaya na tsagaita wuta. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta taka gagarumar rawa a tashar, kuma wannan zai taimaka wajen samar da hanyar kai kayan agaji da fararen hula, kuma zai inganta rayuwar miliyoyin 'yan ƙasar Yemen. for millions of Yemenis. Wannan mataki na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan majalisar dattawan Amurka suka tashi tsaye wajen ganin ƙasar ta janye goyon bayan da take baiwa Saudi Arabia da ke jagorancin wannan yaƙi. Ɗan majalisar dattawa Sanata Bernie Sanders ya bayyana yaƙin a matsayin mara kan gado. United States, with very little media attention, Ƙasar Amurka na amfani da kauda idon kafofin yaɗa labarai wajen zama kawar Saudiya Arabiya a cikin wannan mummunan yakin. Mu muke sabar musu da bama-bammai da ƙawancen sojojin Saudi Arabiya ke amfani da su da kuma taimaka musu da bayanan asiri. A gaida Bashir Ibrahim Idris. da fatan mai sauraro na be da mu cikin wannan shiri na mu zagaye duniya shiri da ke zuwa muku kowane mako daga nan sashin hausa na radio france international bari mu leka nahiyar afirka kuma za mu soma daga kasar kamaru juma'a nan ne aka sallami 'yan aware kusan 300 da shugaban kasar paul biya ya yi musu afuwa a kokarinsa na kwantar da hankula da kuma neman haɗin kan 'yan kasar bayan zaɓe wannan matakin na zuwa ne bayan da gwamnatin kasar ta kafa kwamitin kwance ɗamarar mayaka daga sassan kasar kan wannan batu muka ji ta bakin dr abubakar ango malami a jami'an marwa kuma ga tsokacin da ya yi eh, wannan mataki ne wanda duk wani wanda yake karatu siyasa zai fahimci cewa hakan zai biyo baya domin tura da ake bikin rantsar da shi ya miƙa masu 'yan hawayin hannu a kan su dawo su ajiye makamai su dawo a haɗu a haɗa kai a aikin ƙasa to kasan bayar da kuma za a yi mika hannu a nemi sulhu ba tare da an yi afuwa da bangare da wasu abubuwa wasu kurakurai da suka yi to kuma muna fata ta bangaren yan labari su kuma za su fahimci wayannan ayyuka da shugaban kasa da hukuma suke aiwatarwa su koma cikin hayacinsu kuma su dawo a zauna a yi sulhu a yi abin da ya kamata a yi saboda cin gaban ga baki daya. kun saurari Dr. Abubakar Ango. Yanzu kuma sai tarayyar Najeriya. A Najeriya cikin wannan mako mai karewa wani ɗan majalisar wakilan ƙasar Honorable Sani Zoro da ke shugabancin kwamitin kula da 'yan gudun hijira ya yi zargi cewar har yanzu mayakan ƙungiyar Boko Haram na iko da wasu daga cikin yankunan jihar Borno. Honorable Zoro ya bayyana haka ne a zaurin majalisar bayan sun ziyarci Borno da Yobe domin ganewa idanunsu halin da ake ciki. Ga dai abin da ya shaida mana. Wato gaskiyar magana ita ce ma'aikatan da shi shugaba buhari ya naɗa waɗanda suke lura da wannan yankin da 'yan gudun su ne da kuma shugabannin jama'an tsaro da duk waɗanda suke ba shawara a kan wannan abubuwan ko dai ba ta gaya wa ƙasa gaskiya ko kuma sun ci amanarsa ko kuma suna cin amanar ƙasa domin ba gaskiya suke faɗa ba. Shehun Borno kwana uku ɗin nan da suka wuce ya fito ya ce za fa a ci mu da yaƙi an ci ɓangarorin jihar borno mafi yawa an ci da yaƙi gashi suna kwararowa kuma sun doso maiduguri kamata a yi wani abu banda wannan ƙaramar hukumar abadan da gazumali da bama da sauransu a cikin wannan kwana hudun 'yan boko haram har ila sun fatattaki mutane akwai ƙauye kusa da danishek wanda yake iyaka ce tsakanin borno da yobe ita ma na yi maganarta a cikin kwana biyu da suka wuce sun je sun cikin mutane honorable sani zoro kuka saurara to sai dai fa ma'aikatar tsaron najeriya ta musanta zargin inda ta bayyana cewar babu wani yankin jihar borno da ke karkashin ikon kungiyar boko haram yanzu haka mai magana da yawun ma'aikatar janar john agim ya ce abinda sojoji ke bukata shine kwarin gwiwar magance wannan matsala amma ba sukar su ba ga dai abin da ya shaida mana any local government long as they control Boko Haram. Ba mu da wata karamar hukuma da ke ƙarƙashin ikon Boko Haram. Sai dai ka san abin da muke yi yanzu shine yakin Sari Kanoke. Inda mayakan Boko Haram ba sa sanye da kayan da ake gane su, su mutanen yankin ne, saboda haka mukan same su lokaci zuwa lokaci suna tada bama da aka yi a gida a masallatai da wasu wurare ina gani abin da suke nufi kenan amma kamar yadda aka samu a da inda Boko Haram ke iko da wurare yanzu ba a samun haka. Like before Kun saurari Janar John Agim, shi ma sarki Alhaji Dr. Muhammad Mustapha Mai kanurbe ya ce tabbas har yanzu akwai Boko Haram a cikin dazuka. To amma babu wata karamar hukumar mulki da ke karkashin ikonsu ga abin da ya shaidawa Abdulkarim Ibrahim Shikal. A'a ni ba yarda ba kuma maganan shi akwai jara. Ba wani luku gwamnati abinda ya kama goza bama duka gambaru mafa marte kala balge duka akwai jama to shin da yanzu yi ce luku gwamna duka suna goma sha bakwai yana cikin hannu boko haram fita ifada ce luku gwamna kaza ina hannu boko haram kuma ce ya ji gambarun gala to akwai mutane gambarun gala kuma hanya din da ya bi amma kwanaki baya shekara biyu shakara uku da ya wuce ba wani mutum daga kilomita ɗaya ka bar maiduguri ya ce za ka je waɗannan lukungam da yanzu na cirga maka duka boko haram ne suna ciki to allah ya kawo barate ya kore su duka sun fita damuna ya zo kuma ruwan kogi yau shakara hamsin da biyar bai fita ba ya fita shi ne boko haram sun samu dama cikin daji suna tafiya da kafa shine sun zo suna kawo hare-hare amma shi wanda ya yi wannan kirari ba wani bane face shugaban kwamitin da ke kula da matsalolin al'ummar da rikicin boko haram ya shafa baka ganin cewa yana da hujjar fadar haka ba a banza ya zo yana fada ba ai ya bi luku gwamnati din duka da jama'a akwai dan sanda akwai saura mutane suna yaki luku gwamnati din kuma ya bi ya gani akwai jama'a amma shi ya yi kirari ce har yanzu luku gwamnati guda goma sha bakwai yana hannu boko haram wannan maganan shi akwai gyara ina ne ina zai samu hanya wannan ban yarda ba duk dai mutum ne ko cikin maiduguri ko ciki wani guri ne ko shi abuna komiti ne ya fita ya fada suna luku gwamnati kace luku gwamnati ka zaba ko haram ya karba ina zama ciki wannan maganan nan akwai gyara ciki da ne lokaci ba wani luku kusa da mafa mafaka mai duguri kamar mafa mafa ma bai sai ya tafi ba ya faɗa ya ce daji akwai boko haram na yarda amma yanzu allah yarda tun da ciyawa ya bushe riwan ya ja to yanzu soja zai doka mataki su gama da su su watakila jami'an gwamnati da suke kawo shugaban kasa bayanin cewa an yi nasara an kakkaɗe an yi kaza akwai gyara a cikin bayanansu ya kamata shugaban kasar watakila ya kaddamar da bincike nashi na kansa domin ya gano abun da ke faruwa hakikanin a jihar borno da sauran yankuna inda ake fama da wannan matsala ni maganan da yana fada nan ba wai ina goyon baya sojoji ko haka ne ba magana ne na allah na gaskiya ne yana fada kuma mutane borno abin da yana fada suna ji abin da ya faru luku gwamnati kowa yanzu akwai jama amma daji na luku gwamnati gaskiya akwai boko haram har yanzu boko haram bai kare ba cikin daji kuma cikin dajin nan hare-haren da ka gani din wallahi akwai ruwa akwai ciyawa mato ba zai shiga ba amma yanzu tun da ciyawa ya soma bushewa to daga nan ne allah ya yarda tun da cifa amin staff zai je zana maiduguri to eki allah ya yarda dare da rana da maharbi da su ɗan sanda ma dubu biyu suna kai mu ba to sun hadu suna iya duka su gama boko haram zantawa kenan tsakanin abdulkarim ibrahim shikal da mai kano ribe Za mu karkare shirin da jamhuriyar Nijar, inda Majalisar Dokokin kasar ta amince da kasafin kuɗin kasar na shekara mai zuwa, a daidai lokacin da ƙungiyoyin fararen hula ke ci gaba da nuna adawa da wasu daga cikin tsare-tsaren da ke kunshi a cikin wannan kasafin kundin kasar na shekara da ke gaf da kawo ƙarshe. In adawa sun yi zargin cewa kasafin na shekara mai zuwa na kunshe ne da sabon haraji kan talakawa. yayin da bangare daya aka rage yawan kudaden da aka saba baiwa bangaren ilimi da na kiwon lafiya honorable masani koranne ya fito ne daga jam'iyyar adawa ta mpn kishin kasa kuma ga abin da yake cewa eto lalle mu fatikin sanarwa ya musamman ya ce dipitituwa namu na fatikin ka su ba da goyon baya ga wannan kasufin kasa e kuma mun kada ba mu ba da goyon baya ba to mun ba mu ba da goyon baya ba saboda hujoji da yawa wannan hujjojin ana iya sa su cikin kama matsawa da aka talakawa tunda duka yawancin gangalulukan da an ka yi talakawa ne an ka matsama kenan kaga wannan ita ma hujja ce babba na biyu akwai magana lakwal kudin da an ka sa na lakwal shekara ta 2021 sun rage ga kudin da an ka sa shekara wadda ta wuce wajen kiyo lahiya kudin da an ka sa su ma shekara ta 2021 sun rage da kuɗin da an kasa shekara ta 2020 kenan ka gani wannan mu wajen mutum da mu talakawa muke so magana rijiyoyi magana eh, rayuwar talaka mu yana da ƙarfi wajen program kinmu na iko da agare na fati kinmu kuma yana da ƙarfi wajen kula ma talakawa dai shine gaba a cikin tsarin fati kinmu kun saurari honorable masani kuranne jama'a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri sai kuma wani makon idan allah ya so a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki musamman editan mu Bashir Ibrahim Idris. Ni Ahmad Abba da na gabatar da shirin nake cewa mu huta lafiya daga nan sashin Hausa na Radio France International.